حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه don wana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yabo muna godiya da'iman abadan ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sake yassare mana mu haɗu a wannan yammaci na lahadi 12 ga watan safar a shekara ta 1435 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine sha biyar ga watan goma sha biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha uku a cigaba kuma da karatunmu na littafin muktasar hajji sunan nabawiya na malam ibn taimiyya za mu tashi yau darasinmu na sittin uku kuma sabon fasali ba sai mun waiwayi abinda muka yi magana a kansa a baya ba fasalinmu na yau sabuwar magana ce da malam ya kulla domin mai da martani akan wata magana da ibn mutahar alhilli ya ambata a littafinsa min minhajil karama wanda dama shine ibn timiya ya rubuta wani littafi na min hajji sunna domin sa yace faslun fi adami hasri a'immati fi adadin muayyan wannan fasali da zamu ji fasali ne da za mu ji amsa da malam ibn timiya ya bayar dangane da da'awar ibn mutahar hilli da yake cewa ba a takaita mato ahli sunna ba su takaita adadin imamai da wani adadi ayyananne ba shi yasa ya sanya wannan matashiya da wannan suna haka adami hasril a'imma fi adadin mu'ayyan rashin wato takaita hasir shine takaitawa a takaita adadin a imma a wani adadi ne to yake cewa amma kauluhu amma faɗinsa walam immata a'immata na fi adadin muayyan yana nufin ahalis sunna ba su iyakance ba su takaita adadin imamai ba cikin wani adadi ayyananne ma'ana ba su ce limamanmu na sunna guda goma sha uku sha hudu sha biyar sha shida ashirin talatin ɗari dubu ɗaya ahalin sunna ba su tsaya sun faɗi wannan ba shi yana ganin wannan aibi ne saboda su nasu sun ambata cewa guda goma sha biyu ne to shi ne ibn timiya ke cewa fa haza haƙƙun wannan ko gaskiya ce cewa ahalin sunna ba su tsaya sun takaice adadin imamai a musulunci zuwa wani adadi a ayyananne ba domin mun san su a yadda shi'a suke ɗauka ahal sunna nazararsu dangane da shugabanni ko su dangane da shugabanni iri ɗaya ce da aƙidar shi'a dangane da shugabanni a wurin shi'a shugabannin nan wajibi ne a yi imani da su imani wanda ma bai san su ba bai yadda da su ba ko ɗaya kai musu kafiri ne kai ba musulmi ba ne ɗaya in ka ce baka yadda da shi ba daga cikin imamai da suka ayyana guda goma sha biyu to mutum ya kafirta kuma sannan su sun ɗauka jerin da aka ɗauko a tarihi abubakar sannan umar sai uthman sai ali har zuwa da sauran khalifofi da shugabanni da aka samu sun ɗauka yadda matsayinsu yake ko matsayin imamansu yake a wurinsu su shi'a haka a wurin ahalus sunna ma waɗannan haka aka ɗauke su muftar da'a ne kamar da zai zo ya bayyana mana wannan bayan ya gama wannan fasali ɗin to shi ne sai cewa wannan kan da gaske ne ahalus sunna ba su taƙaita shugabanni zuwa wani adadi ayyananne ba sai ce wa zalika anna Allah ta'ala qala domin kuwa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya faɗa shi ne. ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani a ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shugabanni a cikinku haka Allah ya mana itlaƙin abu don haka bai ce mana da shugaba wane da wane da wane da shugabanni guda ɗari uku ko dubu ɗaya da za a yi kafin tashin alkiyama ba duk bai allah maɗauki bai faɗi wannan ba abin da ya bar mana shine duk wanda yake shine jagoran mutane mai tafi da lamarinsu to a yi masa ɗa'a ɗa'asa kuma ba mutlaka ba ce da'asa muƙayyada ce haka yake a musulunce in an ce mutlaka ita ce wadda ba a bukatar bincike in ya ce a yi kaza to kawai ka rufe idan ka je ka yi ba ka tambayarsa dalili to mai wannan da'ar biyu ne da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah duk abin da ya ce ba a cewa a'a ba a cewa don me ba a tambayarsa kan abin da ya aikata dan me ya aikata haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in yi umarni da'a ake amma duk wanda ba Allah ba ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya bada umarni a cikin shugabanni masu jagoranci ana da'a ne gare shi cikin abin da bai saba wa Allah ba subhanahu wataala shi yasa da'a sa kayyadaddiya ce in ya ce ai kaza to in dai abin nan daidai ne to wajibi kowa ya sai idan umarnin da ya bayar ba daidai bane to shine kuma sai a nan ba za a yi masa da'a ba kamar da za mu zo mu ji nasoshi akan haka to amma kafin mu je duk ci gaba sai yawa sai ke cewa wallam yuqituhum bi adadin muayyan ba su iyakance su sun sa mata sun sa musu wata ƙa'ida ba da wani adadi ayyananne suka ce imamai su kaza ne babu wannan a addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musulmi da shi amma su a nasu da suka ƙirƙiro shi suka dangana wa ahlul baiti sun ce imamai guda goma sha biyu kuma zai yi kyau mu tattauna wannan matsalar kafin mu je zuwa ga lamari na gaba cewa imamai a shi'a guda goma sha biyu ne wannan wata fikira ce ita ma daga cikin fikirori ko tunani ko tsari ko aƙidu da suke baƙi a musulunci kai hatta a tafiyar shi'ancin ƙayyade adadi da imamai goma sha biyu ba kowa ce a cikin fikirarsu a aƙidarsu a gun mutanen farkonsu ba su san da wani zancen isne a shari'a ba aliyu radiyallahu ta'ala anhu bai san wani imamai goma sha biyu ba haka alhassan haka hussein da dukkaninsu babu wanda ya san cewa akwai wasu imamai goma sha biyu fikirar an ƙirƙiro ta ne ko an same ta lokacin mutuwar alhassanul askari imami na goma sha ɗaya da ya mutu aka tabbatar kuma ba shi da ɗa amma su suka ƙirƙiro cewa yana da ɗa don su rufe ƙofar don dama yana daga cikin abin da suka saba yi su masu tafiyar shi shi'a imamiyya sawa'un ithnai su ko ismailiyya sab'iyya kenan suna da aƙidar cewa imamin ƙarshe shine mahadi da haka duk inda aka ce imamanci ya kare to ya mai wannan imamanci sai a ce masa mahadi ana jiran ya zo shi zai gyara duniya in ta lalace shi yasa suka samu wata damuwa a baya a wani lokaci da suka ruwaito wata riwaya shi zan karanto mana daga cikin biharul anwar lokacin da a ja'far sadiq ya rasu mun san rikicin da aka yi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala an yi rikici kamar da suka saba dama a koyaushe in wani imami ya mutu to sai an tattauna waye imami kaga wannan shi kansa zai nuna maka inda da nassi da sunaye kuma a ce annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya ce in wane ya mutu wane ne imami in wane ya mutu wane ne imami to kaga duk ba bukatar a zo a tattauna waye in ba kuma ta ba mun yi magana a baya da muke tattauna akan maganar 'yan ismailiya me dalilin bantare wasu daga sauran shi'a saboda su ba su yadda da imamancin musa ibn ja'far as-sadiq ba suka ce imami a wurinsu shine ismail ibn ja'far ismail ibn ja'far nan kuma ya tabbata a littafansu cewa ya mutu kafin babansa tunda ko ya mutu kafin babansa ba dama ya zama imami wasu daga cikinsu suka ce a su sun yarda shi ne imami har yanzu amma imamancin ya tashi daga gare shi ya koma kan ɗansa muhammad ɗan ismail to waɗannan su ake ce mai ismailiya kun ga daga kan ja'far sadiq da aka yi wannan saɓani sai aka rabu biyu wannan suka ce ismail ko ɗansa muhammad waɗannan kuma suka ce musa ibn ja'far musa bin jafar dama lokacin yana shekara ashirin mahaifinsa ya rasu mahaifinsa ja'far sadi kun san ya rasu a 147 rasuwarsa to lokacin shi kuma da aka haife shi ma a shekara ta 128 aka haifi musa ibn ja'far kaga kenan yana shekara 20 mahaifinsa ya rasu to su waɗannan suka ce shine imami wadda daga baya aka zo ana kiransu ithna ashariya amma a wancan lokacin ba wanda ya kira su a shari'a domin tatsuniyar shari'ar ba ta zo ba babu ita shi yasa a lokacin qat'iyya ake ce musu ana ce musu alqat'iyya ai allazina qata'u bi mauti Musa ibn Ja'far waɗanda suka yanke cewa lalle tabbas Musa dan Ja'far ya mutu da suka yadda da haka mm, abin nan kai Ja'far Sadiq nake son ce wanda suka yanke cewa Ja'far Sadiq ya rasu sai ku suka yadda cewa musa bin ja'far shine imami a bayan babansa wato ja'far as-sadiq haka a lokacin nan ba wanda ya kira su da sunan ithnai shari'a shi yasa <clears throat> ga wata riwaya anan da suka ambata kamar da da'iman nakan ce irin waɗannan maganganu ka ɗauko su daga cikin abin da suka ambata akwai lokacin da suka samu shakka a tsakaninsu da kokonto akan wannan addinin kun sani cewa wannan addinin imani da cewa akwai imamai guda goma sha biyu rukuni ne na addini ba magana ce ta fiƙihu harkar alwala da tsarki shafar kai da ba wannan ba magana ce ta usuluddin maganar usuluddin magana ce ta bata da kuma tsayawa akan gaskiya wanda ya tsaya kan gaskiya mai imani ne wanda ya karkace kuma ya bata in ya bata kuma su dama cikin sauƙi za a ce kafirci a tsari irin nasu to wannan riwaya ce da shi malam ya sunan shi muhammad bakir majlisi kamar yadda ya saba kwakwasowa littafan wasu yana zuba a littafinsa ya kwaso daga rijalul kishi wannan a juz'i na 48 ne na biharul anwar a cikinsa a shafi na 260 daidai ya ɗauko daga rijali alkishi shi kamar yadda kuke gani in ya sa kafin da shi yana nufin daga rijali alkishi ya ɗauko zancensa to shi ne ke cewa gashi a khalaf ibn hamad ma'ana khalaf ibn hamad ya ɗauko ko ya ruwaito an abi sa'idin daga abi sa'idin an hasan ibn muhammad ibn abi talha daga hasan dan muhammad ibn abi talha an dawud ar daga dawud ar-raqi ya ce shi dawud yake tambaya yake cewa qultu li abil hasan ar na tambayi abil hasan ar ɗaya daga cikin imamai yake cewa ju'iltu fidaka as Allah sanya ni fansa gare ka ma'ana na zama fansa gare ka a matsayin kai imami kamar da wannan lafazi ne suka saba suna faɗa musu yace innahu wallahi na rantse da Allah ma yaliju fi sadri min amrika shai'un. illa hadithan sami'tuhu min zuraihin yace wallahi babu wani abu da yake shigar min da wani lamari a cikin zuciyata yana nufin yake sa ni kokonto cikin lamarinka sai wani hadisi da na samu daga zuraihin hmm. ah, sai ke cewa ya ruwihi an abi ja'far ya ruwato shi daga abu ja'far in an ce abu ja'far ana nufin wane al muhammad ibn ali al-baqir imami na biyar a gunsu kala cewa shi abu ja'far din ya ce aiwa kala li ya ce da ni wa mahu sai ce menene shi wannan hadithin kala sai ce sami ituhu ya kulu na ji shi yana cewa sabi'una qa'imuna insha Allah sabi'una qa'imuna me ake nufi da wannan ma'ana na bakwai dinmu Shi ne mahadinmu na bakonmu daga shi magana ta ƙari in wa in ji abu ja'afar al ya ruwaito wannan to shi mai riwayar dawudun raƙi yake cewa ni fa ba abin da ke mun kokonto cikin lamarin nan naku yake gaya wa riba daga baya cewa ga abin da ya ji a wannan zurai ya ruwaito daga abu ja'afar wato albaqir yana cewa sabi'una qa'imuna dama in sun ce alqa'im ana nufin shine mahadi ma'ana wanda zai tsaya daga shi magana ta ƙari dama shi yasa daga cikin sunayen mahadi wannan na ƙarshen akwai shine alqa'im ko alhujja da akwai laƙabobi dai da yawa da suka sa masa suke cewa ajjalallahu farajahu to shine yake cewa ƙala sai abu ja'far ɗin ya ce sadakta wa sadaka zuraihun wa sadaka abu ja'far shi arrida abulhassan hassan shi ne sai ke cewa tabbas kai abin da ka faɗa gaskiya ne shi ma zuraihun abin da ya ruwaito ɗin gaskiya ne shi ma abu abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne duk an yi gaskiya kenan ku gaba ƙarya sabi'una ƙa'imuna in ji su to amma sai ke cewa fasdad yawa sai shi wannan dawudun raƙi mai riwaya gashi sai ke cewa fasdattu wallahi shakkan yace wallahi sai na ƙara shakka ma'ana kokwanton da nake da shi akan wannan mazhabar sai ya ƙaru to amma sai zai wa sun maƙalali sannan sai shi arrida ɗin ya ce da ni ya dawudu ya kai dawud ah, ibn abi kilda ya kai dawud dan abi kilda amma wallahi isa ina gaya maka na rantse da allah laula anna musa qala lil alimi ba dan annabi musa ya ce wa malamin nan da ya haɗu da shi yana nufin alkhadir ba dan ya ce da shi satajiduni insha allah sabiran wannan insha Allah, da ya faɗa a ciki ba dan ya faɗa ba yace ce ma sa'alahu an shay'in da bai tambaye shi komai kuma daga baya ba amma ya ce insha allahu dama cewa insha Allahu za ka same ni mai haƙuri to tunda ya ce insha Allahu za a iya samun rashin haƙurin kenan ma'ana Allah ne bai so haka ba don haka a nan lafazin shi ma abin da ke faɗa sai ce wa kazalika haka nan abu ja'afarin alaihi salam shi ma abu ja'afar alaihi salam laula an ƙala insha Allahu ba dan ya ce insha Allahu ba a wancan sabi'una qa'imuna ai sai ce insha Allahu ko ya ce ba dan ya ce insha Allahu ba da abin nan da ya faɗa haka zai zama mutum bakwai ɗin za a tsaya don haka wannan insha Allahu ita ta nuna maka cewa abin zai zo ya canza ya zama ya tashi daga mutum bakwai har ya zama an samu ƙari kun fahimci zancen yawwa to shine sai ya kafa hujja da wannan sai ce qala faqata'tu alaihi shikenan a yau sai ce insha Allahu kana kama kala sai ce faqata'tu alaihi faqata'tu alaihi sai magana ta ta yanke na rasa abin da zan ce ma'ana yanzu kokonto na ya tafi na gamsu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a wannan faɗin insha Allahu ta annabi Musa da ya ce zai zama mai haƙuri Allah bai so ya zama mai haƙurin ba bai haƙurin ba ya ci gaba da tambayar Khadir abin da bayan ya ce masa karka sake tambaya ta har ya zo ya tambaye shi to haka nan shi ma abu ja'afar da ya ce sabi'una qa'imuna tunda ya ce insha Allahu to tun a maganar mashi'ar Allah Allah ne bai so ba shine an malamai suka ce daga nan zaka sansano kanshin fikirar su ta albada imani da albada dala za mu zo mu ji shi nan gaba ai suna da wata aƙida mai suna albada aƙida ce cewa Allah subhanahu wa ta'ala in ya tsara wani abu ma wani abu zai zo daga baya ya bayyana gare shi abinda ya sa zai yi da sai ya fasa kuma sai ya wani sabo shi ne albada suna faɗa cewa su ba sa nufin dangana Allah jahilci wai albada abinda ake nufi shine kamar naski ne to ai naski muna da shi a cikin alkur'ani ma nan safi an da sai su amfani da naski amma su albada din suke faɗa kuma suka ɗora wata babbar aƙida a ciki to wannan a dunkule kenan ashe kenan ya nuna fikirar a shari'a sabuwa ce alal akalla abu jafar ga abin da ya faɗa cewa na shi ne dalilin da ya sa 'yan ismailiya suka yi riko da wannan cewa su daga ismail sun rufe kofa ba wani imami kuma a baya ina fata kun fahimci wannan zance kaga ashe a zo ana maganar cewa ai an samu nassi da su mutum goma sha biyu kaza da kaza duk wannan daga baya ne shi yasa kamar da na gaya muku da'iman wa abadan kuma muke nanatawa waɗannan aƙidun sai da aka same su daban lokaci daban a wani tsari sannan sai aka yi yawo cikin ƙur'ani da hadisi ana neman abin da zai taimaka musu shi yasa a cikin ƙur'ani a ba'athna ashara na ƙiban aka ɗauko wannan ake fassara ta cewa a ashara na ashara imaman saboda kawai lafazin ashara ya zo hakanan abin nan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi cewa la yazaru la yazalu hadha al-amru ko azizan ko amru dini azizan ila 12 imaman ko 12 khalifa kai annabi sallallahu alaihi wasallam a lafuzar riwayoyi ingantattu khalifa ko amir haka yazo cewa ima amirai shugabanni guda goma sha biyu musulunci zai zama azizi wato har zuwa waɗannan imamai guda goma sha biyu sai suka riƙe wannan lafazi suka ce ai shi ma ana nufin a shari'a ne banda wannan akwai maganganu har yanzu da dama a tsakaninsu da suka zo suke nuna cewa asalin wannan harkar da yawa daga cikinsu ma ba su san akwai ta ba na taɓa ba kuwa wani labari dangane da zaid ibn ali ibn hussein lokacin da mu'uminu taq haka suke ce masa malaman musulunci suna kiransa shaitanu taq muhammad ibn ali al-ahwal attaqi wanda wannan mutumi na gaya mana shine asalin fikirar imamiyyan nan da shi da hisham ibn al-hakam su suka kirkiro ta kwata-kwatanta ma su suka laƙana ta a bakin a'imma domin sun zauna zamaninsu musamman ja'far sadiq da kuma abu ja'far babansa za su je gunsu su zauna su ce kaza su ce kaza musamman ja'far sadiq shi yasa ku ga addinin gaba ɗaya mafi yawan riwayoyin daga bakin ja'far sadiq ne saboda waɗannan mutum biyu su suka zauna a gindinsa su suka laƙana haka bayansa ɗansa musa bal su da kansu suke faɗin cewa musa bin ja'afar dalilin da ya sa haruna rashid ya ɗaure shi har ya mutu a ɗauri a kurkuku shi hisham ibn al-hakam ne ya ziga shi har ya fara faɗar cewa shi ma zai fito zai huruji zai zama shugaba za a yi tawaye ga daular abbasiya shi yasa a lokacin to hisham ibn hakam nan shi kirkiro wannan abu da shi da su wannan shaitanu taq suke zuwa su gaya wa imaman ko kuma su gaya wa su waɗannan dangin ahlul baiti jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai a cikin ku akwai imami muftar ta'a wanda yake wajibi ne a yi masa da'a to ga inda wannan kissa take alkulaini ya ruwaito ta a cikin alkafi alkafi mun san shi na alkulaini ban akwai shi shi asalinsa ban zo da shi ba kasancewar mir'atul uqul sharhinsa ne wanda shi wannan mai biharil anwar shi ya sharhin alkafi ya sa masa suna mir'atul uqul to akwai hadisin nasa akwai sharhin nasa shi yasa na dauko wannan in zai fi mu ji maganar daga nan wannan kisar ta faru zamanin shi zaid ibn ali ibn al-hussein kun san ali ibn al-hussein shine wa zainul abidin shine imami na hudu ah, wanda shine dan husaini mahaifiyarsa kuma ita ce shaharbano ko salama ibn yazdajirt wanda lokacin da aka yi a ah, ci farisa da yaƙi daga cikin kamammun da aka kamo ribatattun yaƙi an zo da wannan baiwar Allah ita ce 'yar sarkin farisa sarkin farisa tsohuwar iran da daddiya shine sarkinsu kuma na ƙarshe yazda jirt to 'yarsa ce da aka zo da ita zamanin umar radiyallahu ta'ala anhu ita tun da 'yar sarki ce wannan to wanda ya cancanta ya aure ta shine mu ma a cikin mu dan babban mutum da ya fi kowa daraja shine ya da ita ga husaini ya aure ta to shine ta haifa masa aliyu ibn al-husain shi yasa suke cewa shi a dan mafifita biyu ne mana ta bangaren gefen manzan Allah sallallahu alaihi da bangaren ita ma asalin mahaifiyarsa to ita ce ta haifi a wannan albaqir mun gane ko ita ta haifi albaqir ma'ana da albaqir da kuma zaid ibn ali ibn hussein mun san duk ubansu daya to shi zaid ibn ali bai san wannan labarin ba kwata-kwata na cewa ma akwai imamanci a gidansu da maganar cewa wajibi ne a yi musu da'a wanda ma bai imani da su ba kafiri ne duk bai san wannan zancen ba kuma a gidan yake shi ma dan gidan zainul abidin ne kun ga akwai mamaki ko ba mamaki to wannan riwayar yadda shi kuleni ya ruwaito ta ga ta cikin mir'atul uqul sharhin shi al kulaini ya ruwaito riwaya ta ko hadisi na biyar ko riwaya zan ce ta biyar kamar yadda ya saba yana cewa iddatun min ashabina wani shine farkon isnadi ma'ana adadi mai yawa daga cikin sahabbanmu ma'ana ma'abutanmu da yawa suka ruwaito ba a cewa haddasa ne fulan an fulan har a bincika a ga cewa amintacce ne ko ba amintacce ba su dama haka isnadin su yake yace iddatun min ashabina an ahmad ibn muhammad ibn isa an ali ibn al-hakam an aban kala daga aban ya ce akhbarani al-ahwal in aka ce al'ahwal ana nufin shi wannan muhammad ibn ali al'ahwal shi ne su suke cewa mu'minu taq malaman musulunci kuma suke kiransa shaitanu taq kasancewa shi ya fito da harkar wannan shi da kuke ji duk shi ya kirkiro ta liƙa ta a bakin waɗannan mutanen a immatu ahlil bait rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala sai shi akhbarani al-ahwalu anna zaid ibn ali ibn al-husayn cewa zaidu dan ali ibn al-husayn ku hakuri na fi daɗin karatun haka ya ce zaid dan ali ibn al a alaihi salam ilaihi ya aiko masa ya tura masa ya aiko yana kiransa wa huwa lokacin ya buya mun san zaid ibn ali ibn husayn shi ma ya yi kokarin ya fito tunda an ziga shi shi ma ya fito ya yi juyin mulki ya yi tawaye ga gwamnatin wannan lokaci na daular abbasiya shi ne ma har waɗanda suka zo za su taimaka masa ai da suka tambaye shi akan abubakar da umar ya yi musu tarabdi ya ce radiyallahu anhu wa rahimahumullah ya ce huma wazira jaddi to da suka da ya faɗi wannan magana sai suka yi watsi da shi daga nan aka sa musu suna rafi da ai ba kuma wannan kisar to shine dai wannan din to ya aika a kira shi wannan al'ahwal wai al'ahwal yawwa ya ce fa'ataituhu shi al'ahwal din shi ke bada labarin anan hu yace sai na zo masa faqala li sai yace da ni ya aba ja'far to shi ma lakabin sa ko alkunyar sa abu ja'far ne shiwa wannan al'ahwal din kuma mu'minu taq ko shaytanu taq faqala li sai yace da ni ya aba ja'far kai abu ja'far ma taqulu me naji kana cewa labari ya zo min an ce kana cewa inna tariqaka ko in taraqaka tariqun minna in wani mai aukowa ya auko maka daga cikinmu daga cikinmu yana nufin ahlul baiti a ta ma'ahu cewa za ka fita tare da shi ma'ana in ya ce zai fito ya tawaye za ku goya masa baya na ji an ce kana faɗin wannan zance saboda me saboda imaninsa da cewa kamar da shi a nan ƙasa yake faɗi cewa saboda zancen da yake yi kamar da gashi nan yana kawowa a sharhin dan dalilin da yasa na zo mana da sharhin kenan mu ji me majlisi yace akan wannan yace ma'ana yace in taraqaka tariqun minna ai dakhala alayka bil layli khawfan min adh-dhalamati tariqun minna wai idan wani daga cikin ya auko maka cikin dare domin tariq ana nufin mai aukowa cikin dare in wani ya auko maka cikin dare yana tsoron azzalimai wato daga cikin mu mu ahlul baiti du'uka ila mu'awanatihi yana kiranka ka zo ka taimaka masa fi raf'i sharri dan ka dauke masa zaluncin waɗannan azzalimai a ta khuruju ma'ahu li mu'awanatihi zaka fita dan ka taimaka masa wannan tawilin farko kenan da ya kawo wa qad yutlaqu at-tariqu ala mutlaqin nazil yace magana tariq ya tsaya fasarawa cewa shi in aka ce at-tariq ana amfani da kalmar ana nufin kawai duk ma wanda ya zo lailan da daddare yawa amma na kai lailan kana auna haran ko da wuni ne ko cikin wuni ne ko kuma da daddare fa qultu lahu in kana abaka wa akhaka to mu koma can kafin mu dawo nan sharhi mu ji a saman da yake ce masa naji an ce ka ce in wani ya fito daga cikinmu za ka taimaka masa ƙala sai ya ce qultu lahu sai na ce da shi in kana abaka wa akhaka kharajtu ma'ahu in babanka ne ko dan uwanka to eh zan goyi bayansa mu fita tare da shi nan yana nufin me in babansa ne wa waye baban zaidu ali ibn hussein yawwa zainul abidin au akhaka ko dan uwanka yana nufin wa albaqir yana nufin albaqir domin shine dan uwan zaidun ai inda kuna fahimtar kissar da kuma asalin shi yasa na koma na gaya man da waɗancan abubuwan sai ce in su ne to zan fita tare da su faƙala lisa sai ya ce da ni fa uridu an akhruj to ni ma ina son fito din ina so ni ma in fito ta wayan ku taimaka mu kaga shi nan ba magana zancen aukowa cikin dare don tsoron azalimai bane magana ne cewa a taimaka masa shi ma zai yi tawaye a tattara masa jama'a su zo su bashi goyon baya to shine sai ya ce ujahidu haula ilqaum ka gani zan fito in yi jihadi in yaƙi waɗannan mutane fakhruj ma'i ka fito tare da ni qala qultu la ma af'alu ju'iltu fidaka ni ba zan yi ba Allah ya sani fansa gare ka amma ba zan yi ba qala sai ce fa qala li sai ce da ni atarghabu bi nafsika anni yanzu kana kwaɗayin ranka ne kafi kwaɗayin ranka a kaina ba za ka taimaka min ba baka ka son ka mutu qala sai yace qultu inna ma hiya nafsun wahidatun ai ran guda ɗaya ne tsoro nake ran guda ɗaya ne kada ya je ya kare a kashe shi sai ce fa in kana lillahi fil ardi hujjatun fal mutakhallifu an kanajin sai ce idan har akwai wani mutum wanda yake shine imami ba kai ba a bayan ƙasan nan to duk wanda ya ƙi zuwa ya taimaka maka ya tsira kun gane zancen nan idan ba ya gaya masa cewa ko babansa ko wani ai ko dan uwansa inda shi ne to zai taimaka musu kamar yana gaya masa ne ban yadda kai imami bane ai kun gane wannan amma da don haka in akwai wani imamin shine fa in kana fil ardi hujjatun in akwai wani hujja an ce hujja na ana nufin imami in akwai wani imamin a bayan ƙasa fal mutakhallifu an kanajin to duk wanda ya ki bin ka kai yanzu da ka fito ya tsira saboda wajibi ne a taimakawa wancan imamin da yake nan ba kai ba kai da ba imami ba kun fahimci abin wal khariju ma'aka halikun wanda ya fita tare da kai ko ya halaka wa illa takun lillahi hujjatun fil ardi in ko babu wani imami a bayan ƙasa a yanzu halin da ake ciki sai ce fal anka wal khariju ma'aka sawa'un to da wanda bai fito ba tare da kai da wanda ya fito ya taimaka maka duk daraja su daya kun gane wannan zancen ai to shine sai yake cewa qala fa qala li ya aba ja'far ya kai abu ja'far kuntu ajlisu ma'a abi alal khiwani to ga kisa da na taba ga muku din yana cewa da fa nakan zauna ni da mahaifina akan kwanan abinci mai zafi kwanan abinci ne wanda daga ci ana cin akan tukunyar yake ana dauka ana ci shine al-khiwani sai yake cewa ni da mahaifina a kan kasko ko kwano babu bab'ata samina zai ɗauko tsoka mai maiko a jikinta wa barridu liyan lukmata alharra ya ta lailaya ta a hannunsa dan ta yi sanyi shine barridu hatta taburu da hatta yi sanyi shafa katan alayya dan tausayin da yake mun walam yushfiq alayya min harrin nari ya mun wancan tausayin amma bai tausaya mun a wuta ba ma'ana lamarin shiga wuta me yake nufi wannan zancen da kake cewa mu a cikin moye akwai wanda wajibi ne a yi masa da'a tilas ne a yi masa da'a in ba a yi masa da'a ba an kafurta za a shiga wuta in dai wannan labarin daga gidanmu ya fito cewa akwai imamai da wajibi a yi musu da'a in ba haka ba za a shiga wuta to ya kamata a ce babana ya gaya mun ya aka yi gaya min kai ya gaya maka ni bai gaya mun ba gashi ko zai zo ya ɗauko tsokan nama mai zafi yana sai ta a hannunsa sai ta yi sanyi ya bani don tsoron wutar duniya yana tausaya mun a kanta ya za a yi ya bar ni in halaka da wutar lahira in dai wannan sanin akwai imaman wajibi ne in babu za a shiga wuta bai gaya min wannan bai bar in shiga wuta kun gane zancensa to sai ya ce idza yawa idan idan akhbaraka biddini dini wa lam yukhbirni ya baka labarin wani abu na addini ni ko bai bani wannan labari ba wa lam yukhbirni bihi fa qultu sai nace shi injuwa shaytanu taq sai yace ju'iltu fidaka Allah sani fansa gare ka min shafaqatihi min shafaqatihi alayka ai saboda tausayin da yake maka ne min harrin nari na kunan wutar ta lahira lam yukhbirka shi yasa bai gaya maka din ba ai tausayin kar a sa ka a wutan ne yasa bai gaya ma ba khafa alaika Allah taqbalahu fatadkhulun nar tsoro yake wai in ya gaya maka cewa ga imamin ba kai bane ka ki karba ka shiga wuta kun gane zancen wa akhbarani ana amma ni sai bani labari baban naka yace fa in qabiltu najautu in na karba in tsira wa in lam aqbal in ko ban karba ba lam yubali an adkhulan nar bai damu ba ma na shiga wuta saboda ni ba dan sa bane kaga nan ita ma wata tuhumar ce hmm. cewa ahlul baitin imaman su ba ta tausayin ɗaliban su ya zai so ya bar abin da wani zai shiga wuta a kai a gaya ma wanda ba dan gida ba dan gidan kuma a ki gaya masa kuma wannan farukunin addini ne ku gane wannan kamar la ilaha illallah ne a ce la ilaha illallahu a gidan malami ya ki koya wa ɗansa sai je koya wa ɗalibin wai saboda tsoron in ka ki karɓar la ilaha illallahu za ka shiga wuta to a san dama an ki karɓar la ilaha illallahu za a shiga wuta tausayin ko tsoron kar a shiga wutan ne dama ya zama wajibi ka gaya wa mutum don kar ya ki imanin ya shiga wuta wai amma saboda shi tsoro yake yana tausayin in ya gaya maka baka karɓa ba to za ka shiga wuta to me yasa ba za a yi fatan in an gaya masa ya karɓa ba kuma ai ya fi haɗin kai ma ga 'yan uwansa in an gaya masa da cewa in ma ba shi ne imami ba a ce to dan uwanka ne zai zama imami ba kai ba ne don haka kar ka damu sai haƙuri tunda ya ji daga babansa musamman kamar da za mu zo mu ji wannan maganar nassi ne fa ya zo da ita za mu ji wai daga lauhi lauhi ne allah ya sauko shi daga sama aka baiwa manzon allah sallallahu alaihi wasallama da sunan waɗannan imaman wannan aƙidar da suke faɗa to shine a ƙarshe sai ke cewa yace kafa alayka alla taqbalahu fa tadkhulun aywa sai ce illam aqbal lam yubali an adkhulan nar thumma qultu lahu ju'iltu fidaka sannan sai ce nace da shi har yanzu antum afdalu amil anbiya'u to kun ga hanyar da suke bi su jefa musu irin wannan aqidu a lokacin sai yake tambayar wai zaidu wai ku imaman ahlul bait ko jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne kuka fi ne ko annabawa sun fi ku tsakaninku da annabawa wa ya fi wani shi wannan fa mutumin shi yake gaya masa wannan kala sai ya ce balil u zai ya ce annabawa sun fi mu mana kun ji aƙidar asali ta ahlul beti daga bakin ahlul beti zai ya ce ai annabawa sun fi mu kultu ya ce sai na ce ya ƙulu yaqub li yusuf to tunda ka yadda annabawa sun fi ku to bari ka ji ai ga annabi yaqubu ya ce wa annabi yusuf ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika yakidu laka kaida kar ka gaya wa yan uwanka wannan labarin mafarkin naka don kasu je su kulla maka makirsi lima lam yukhbirhum hatta kanu hatta kanu la yukidunahu me yasa bai ba su labari ba dan kar su je su yi masa makirsi katamahum zalika ya zo abin nan ya ce walakin ka tama zalika kaga ma'ana bai ba shi labari ba sai ɓoye wa annabi yaqubu bai gaya wa annabi yusufu ba ko kun san dai wannan kisar a bai gaya masa ya ce masa kar ka ba da labarin mafarkin nan kar ka gaya wa yan uwanka in ba haka ba za su zo su kulla maka makirsi to kamar yadda annabi yaqubu ya ɓoye wancan labarin dan kar a yi makirsi to fa kadhalika abuka katamaka haka nan kai ma babanka ya ɓoye maka wannan labarin kaga ma'ana yana gaya masa kenan dan karkai wa dan uwanka imami makirci haka ne haka zaka fahimta ko ba haka zaka fahimta hmm. saboda kiyasin haka yake sai sai li'annahu khafa alaika yana tsorace maka ne kala sai sai fa kala sai shi zaidun yace amma wallahi la in qulta dhalika laqad haddathani sahibuka bil madinati anni uqtalu wa uslabu bil kunasati yace amma gashi ka faɗi wannan amma ko ni sahibuka ma'ana imamin kafin wanda ma'ana mahaifin ya gaya mun cewa inni uktalu wa uslabu za a kashe ni kuma za a tsire ni bil kunasati a garin kunasa wa anna indahu la sahifatun fiha qatli wa salbi kuma akwai littafi a hannunsa a cikin littafin an faɗi cewa za a kashe ni kuma za a gicciye ni amma bai gaya mun wannan maganar cewa waye imami din ba kun fahimci zancen wannan duk yana nuna mana maganar cewa hakikatan ashe wannan zance tatsuniya ce maganar itinai ashar babu ita hatta a asalin gun ahlul shi sa malamin masu bincike suka ambata wannan magana ba a same ta ba an kirkiro mata asali sai lokacin dasuwar suwar alhassan alaskari wanda suke da'awar shine baban mahadi wato na ƙarshe mu kwalkwale abin da wannan daga littafin kamaluddin shi kuma na ibn babawai al'ummi shi kuma abin da ya kawo wannan irin tatsuniyoyin da kira'o'in amma kuma bari ku ji wani abu da zai karyata muku wannan zancen kafin mu je wancan duk da dai kare ci mana lokaci ya kawo wata riwaya shi wannan wancan na faɗa mana shafin ko na manta ku ku yi haƙuri ina ɗauko abin ne juzu'i na uku a shafi na 277 na littafin mir'atul uqul wanda yake sharhi akhbari alir rasul wato sharhin alkafi na kulaini wannan taba'a bari faɗo mana taba'ar ko kamar da muka saba wanda dai rubuta littafin shine muhammad bakir majlisi kuma ita ce taba'a ta biyar tarihin taba'a shekara ta 1385 matba'at kohar inda sha nashirin kutab shine darul kutubil islamiyya a tehran a iran suku sultani a kasuwar sultani ba ta 99 wannan kenan to a wannan shi kuma kamaluddin wanda makon da ya gabata shi ma mun zo da shi mun karanta wani abu ko a matba'ar maktabatu al'adabi sharqiyya a iraqin najaf shi kuma a shafinsa na 226 ya kawo shi ma wata irin wannan tatsuniyar yana cewa haddasa na abul abbas محمد بن إبراهيم ابن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه هكي تعالى قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن محمد ابن القطان قال حدثنا عبد الله بن موسى الروياني أبو تراب عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني عن علي بن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب قال حدثني عبد الله بن محمد بن جعفر ya ce abdullahi ibn muhammad ibn ja'far ya bani labari shi ma an abihi daga babansa an jaddihi daga kakansa anna muhammad ibn ali albaqir cewa muhammad ibn ali albaqir ko kamar da ya kawo nan baqir ilmi mun san ana ce masa albaqir ne kasa baqir ma'ana wato mai fasa cikin abu ya fafe shi an ce baqar ma'ana kamar haka ya budo ilimi sai abin da ya kwasa a ciki saboda yawansa saboda yawan ilimin sa shi sa ake gaya masa wannan a cewa shi albaqir ɗin jama'a hu ya tattara ya'yansa ku ji wannan baƙir ya tattara ya'yansa daga cikin ya'yansa sai ya ce wa fihim zai zaid ali tare da su akwai baffansu baffansu wane da ɗan ali domin ma'ana kenan wanda suke uba ɗaya da shi da baƙir wani muka magana magana a kansa ɗazu zaid bin ali ibn al tare da su shi baffan yana nan sai shi baƙir ya tara yayansa ƴaƴansa ma akhraja kitaban ilaihim bi khatti aliyin sai fito da wani littafi ko takarda da rubutun hannun ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu imla'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ne ya masa imla'i ya masa dictation ya masa shifta yace gashi ka rubuta maktubun fihi a ciki abin da ke rubuce shine hadha kitabun min Allahil azizil hakimil alim wannan takarda ce daga Allah subhanahu wa ta'ala al-azizul hakimul alim wa zakara hadithan lauhi sai ya ambaci hadithin lauhin nan wanne ne hadithin lauhin shi na so in karanta to amma in gaya mana nan cewa ɗaya daga cikin ruwayoyinsa cewa hadda zaid ibn ali yana zaune aka karanta to asalin hadithin lauhin gashi zan tsallake wurin tsawon saboda kare bata mana lokaci sun ruwaito shi ne daga shi wannan da ibn babu wahil kummi shi ya ruwaito ya ce ga bayan ya kore isnadinsa har zuwa an abdullahi ibn qasim an abdullahi ibn jabala an abi an jabir al-ju'fi daga jabir al-ju'fi wannan makarecin nan jabir al-ju'fi an abi ja'far daga abu ja'far shine muhammad bin ali al-baqir an jabir ibn abdullahi al-ansari daga jabir dan abdullahi al-ansari kun ji nan an shigo da wanda ba ahlul baiti ba ciki ya ce dakhaltu ala maulati fatimata na shiga wurin fatima maulaci wa amama halauhun ya kadu bau'uhu yushil absar a gabanta akwai wani allo lokacin fatima a gabanta ga wani allo haskensa kamar ya kashe maka ido fihi isna ashara isman a cikin wannan allon akwai sunaye guda goma sha biyu thalathatun fi zahirihi وثلاثة في باطنه وثلاثة أسماء في آخره وثلاثة أسماء في طرفه gashi wannan a baya wannan a ciki wannan a ina kamar da ambata yace fa adattuha fa idha hiya 12 isman na lissafa su daya daya daya har karshe sunayen nan guda goma sha biyu ne in ji fa wai Jabir ne wai ya shiga gun Fatima ya ga wannan Allah akwai sunayen nan wannan shine tatsuniyoyin da a kansa aka gina wannan harkar ba maganar wai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 12 khalifa duk wannan saboda a gaya muku ne ku ku dauka amma su abin da suka yadda da shi waɗannan riwayoyin su ne abin da suka yadda da shi shine sai suke cewa ai sai ke cewa fa qultu sai nake cewa da ita asma'u man haula'i sunayen waye waɗannan qalat sai ta ce hadhihi asma'ul awsiya'i wannan sunayen wasiyoyi wanda aka yi ma wasiya ne wanda aka yi ma wasiya awwaluhum ibnu ammi na farkon su shine dan ammina wa kenan ali mijinta yau shi take nufi wa ahadu wa ahadu ashara min waladi da kuma guda goma sha ɗaya daga cikin ‘ya’yana ma'ana da sha ɗaya daga cikin ‘ya’yana kaga da, da ali kenan da kuma waɗannan ‘ya’yan nasu guda goma sha biyu to shine sai take sai sai akhiruhum alqa'imu na karshen su shine alqa'im shine wa kenan mahadi yawwa qala jabiru sai jabir yace fara'aitu fiha muhammadan muhammadan fi thalathati mawadi naga sunan muhammad muhammad gu uku wa aliyan wa fi arba'ati mawadi aliyu kuma mai suna aliyu su kuma guda hudu ma ai haka suke ko akwai muhammad guda uku akwai aliyu guda hudu bakwai kenan sannan sauran sai waɗanda sunansu ba muhammad bane ba ali sai da husaini kun gani sai ja'far sai musa sai kuma hassan al'askari na ƙarshe kuma an haɗa biyar biyar ga waɗannan bakwai su ne sha biyu to sai ya ce wai sai ya ga wannan fi arba'atu mawadu wai wannan shine asalin yadda aka samu wannan to waɗannan riwayoyin shine malamai suka faɗa asalin su duk an kirkiro su ne bayan zamanin al-Askari amma aka lakkana su a bakin don kaga gashi dai asalin ga ja'far al-jufi a ciki kazzab ne makaryaci ne dama kana ganin su kaga ƙarya don haka su suka kirkiro irin waɗannan abubuwa suka dangana wa ahlul baiti wasu suka ce asalin lauhin amma ga isnadinsa zai bata mana lokaci ba mu da lokacin da za mu ji shi gaba ɗaya wai Allah ne ya saukar da waɗannan ga maganganu haka za ka ji su ba su da daɗi kamar yana cewa wai ah, wane ne hadha kitabun min Allahil azizil hakim zan karanta ba tare da fassara ba ya isa هذا ah, hakim من الله nurihi wa safirihi wa hijabihi wa dalilihi نزل به ruhul amin. من عند رب العالمين الظم يا, الظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي إني أنا الله لا إله إلا أنا قاسم الجبارين ومبير المتكبرين ومذل الظالمين وديان يوم الدين إني أنا الله لا إله إلا أنا فمن, فمن رجاء غير فضلي أو خاف غير عدلي azabtuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin fa iyaya fa'bud wa wa alayya fatawakkal inni lam ub'ath ko lam ab'ath nabiyan fa akmaltu ayyamahu wa qadat muddatuhu illa ja'altu lahu wasiyan wa inni faddaltuka 'ala anbiyai wa faddaltu wasiyaka 'ala al wa akramtuka bishiblaika in an ce shibil ana nufin ɗan zaki mutum ne ya maza ana ce masa abul ashbal yawa ma'ana ana nufin hasan da hussein shiblaika ba'daka wasu bitaika alhassan wal hussein waja'altu hasanan ma'adina ilmi ba'dan qida'i muddati abihi waja'altu husainan khazina wahyi wa akramtuhu hubi shahada wa katamtu lahu hubi sa'ada فهو أفضل من من استشهد وأرفع الشهداء درجة جعلت كلمتي التامة معه والحجة البالغة عنده بإترته أثيب وأعقب كنجي da 'ya'yan husaini ake ba da lada ake ba da alhaki ma'ana wanda ya makale musu ya samu lada ne bai makale musu ba shi ba zancen alhaki sai azaba awwaluhum aliyun sayyidul abidin wa zainu awliya'i al-madin wa samiyu jaddihi al-mahmud muhammad al li-ilmi ko al-baqir li-ilmi al-ma'din li-hikmati murtabun fi ja'farin ar-radd alayhi kar-radd alayya حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر و ولأسرته في أوليائه وأشيائه وأنصاره وانتخبت بعده موسى هكذا يجيرو وكون نسيد أكفت سننسا ba daɗin ji ma maganar wannan bata kama da maganar Allah subhanahu wa ta'ala al-azizul alimul hakim din ba Allah maɗauke sauƙi to waɗannan su ne tatsuniyoyin da ake gina shi a kansu amma shi ba shi ake gaya muku ba abinda za a gaya maka a zuwa ruɗa ka sai a ɗauko buhari a ce gashi nan an ce ithna ashar nan ma an ce ithna ashar kamar da nake gaya muku wancan karo ku rabu da maganar wani ya ce maka a cikin buhari da muslim zai nemo maka addinin shi'a babu shi amma addinin su yana nan a cikin littafan su kuma waɗannan abun shi suka yi imani da shi suka yarda da shi duk da suna kawo irin waɗannan abubuwa din zan tike wannan maganar da maganar da kila Allah ta fi muhimmanci na so a ce na zo da shi littafin ban same shi ba shi yasa shine littafin farko da aka rubuta na shi a duniya kwata-kwata shine littafin salim ibn qais al-hilali shine wanda ya fara rubutu da sunan shi a kwata-kwata a tarihin duniya kamar da su suka faɗa to a cikin littafin ya ambaci imamai guda goma sha uku ne guda nawa goma sha uku wannan ya sa da yawa daga cikin malamansu suka kyamaci littafin saboda in har aka samu wannan rikici an ce sha uku su sun kafa addinin akan sha biyu to magana ta ɓaci har akwai riwaya kuma sun hakaito har yanzu daga cikin kafi na nemo ta zan zo mana da ita insha Allah yana cewa akwai sun ruwaito hadisi daga manzon Allah wai sallallahu alaihi wasallama yana cewa Ali radiyallahu ta'ala an yace ya Ali da ni da 'ya'ya guda goma sha biyu nawa da kai mu ne wato turakun da duniya take tsayuwa domin su in ba mu duniya babu ne malamai suke cewa kun ga me yace da inji da ma'ana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa goma sha biyu ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ƴaƴan alibaci ba ƴaƴana goma sha biyu sannan da kai to kaga anan an zama guda nawa sha uku kenan domin ali ba cikin wannan sha biyu waɗannan abubuwan suna cikin akwai wannan riwaya da muka karanta ta an zo a jabir ya zo gun fatima ita ma akwai wata riwaya ta ta cewa ta ce ga wannan allon da kake gani sunan a mijina ne da 'ya'yana goma sha biyu wanda su ne imamai to kaga idan ali baya cikin sha biyun nan an ƙara wani goma sha don haka akwai rikici akwai rikici wannan usulun din din bai samu ginshiki ba ba shi da gurin zama magana goma sha biyu tatsuniya ce yau don haka maganar har a tuhumi ahalin sunna ba su kayyade imamai da adadi goma sha biyu ba wannan shi ma wani zancen ne da ya so da ya faɗe shi amma wato ƙarya ne kuma ba shi da tushe mu koma kan littafin mu karanta iya abin da rike ko da iya wannan fasalin sai mu karasa sai ce wa qala kadhalika ya ce wa nabi sallallahu alaihi wa sallam fil ahadith thabita anhu al-mustafida hakanan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadithansa tabbatattu ingantattu wanda kuma suka zo ta hanyoyi da yawa shine al-mustafida lam yuwaqqit wulatar umuri annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa mana shugabanni da adadi ayyananne an ce shugabanni na musulmi har zuwa tashin alkiyama adadin su guda kaza bane wannan bai zo mana wato a wani hadisi ingantacce ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wulatul umuri fi adadin muayyan babu wani adadi ayyananne fa fi sahihaini an abi dharr a cikin bukhari da muslim daga abu zarin radiyallahu ta'ala anhu kala ya ce inna khalili masoyina manzan allah kenan sallallahu alaihi wasallam ausani ya mini wasiya an asma wa uti cewa in ji kuma in yi da'a wa in kana abdan habashiyan mujadda al-atrafi in yi da'a ga shugaba ko da bawa ne mutumin habasha wanda aka yayyanke masa gefen bangarorin jikinsa saboda alamar cewa bawa ne an yayyanke nan an yanke gutsu an gutsure kunne an gutsure hanci ko makamancin wannan ko da haka yake in dai ba shine shugaban al'umma abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya in da a gare shi shine wannan mai irin wannan sifa din in dai shugaba ne to ko haka yake ko bawa ne baki daga habasha mai an yayyanke masa jiki to wajibi ne in masa da'a wannan tsarin shugabanci a gun musulmi tsarinsa kenan ba magana ce ta wani adadi ayyananne daga wane sai wane daga wane sai wane wanda musamman aka gina shi akan irin waɗannan tatsuniyoyin da muka ji shi wanda ba su da asali ba da fatan mun fahimci al'amura ɗin haka zai zo mana nan fasali na gaba kaifi yadda ake yin bai'a yadda bai'a take a musulunci shi a yadda zai kawo da kuma yadda malam ibn timiya zai mayar masa martani na abin da ya ambata ɗin in allah maɗauki ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a nan kan wannan fasali ɗin domin eh, lokacin namu yana dab da karewa ba zai ishe mu har mu ci gaba mu fara wannan fasalin ba wanda mu fara shi daga farko a dunkulai kuma dai mun rere maganganun da muka tattauna a yau magana ce akan wannan tatsuniyar cewar imamai guda goma sha biyu ne wani abu ba shi da asali la a littafin allah la a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hatta a cikin riwayoyi da littafan su shi'a akwai itirabi mai yawa a ciki da haka ba wata magana ce da za a iya tsayawa a kan ba kamar da na ambata mana a zamunan baya duk lokacin da wani imami ya mutu to sai an yi saɓani har an yi rikici ma akan wane ne zai zama wannan ya nuna mana nassin nan babu shi inda da nassi ba buƙatar a rikici a ce wani ne ko a ce ba wani ba ne da kawai sai a ɗauka wannan nassin da muka karanto inda da gaske ne an yi saukar da lauhi da allo da me gashi a hannun fatima wannan shi yasa nake gaya muku manu abdan wannan maganar har haɗo ta akai talfiki ne a haɗo nan da can in waɗannan abubuwan gaskiya ne yaushe za a zo ana sukan mutane a ce an kafirta inda waɗannan abin da aka ce an yi isra'i an yi mai iraji an yi kuma wannan lauhin ga allo a gidan fatima da sunan nan da kowa daga cikin waɗanda suka gano har da jabir jabir kuma ba cikin ahalil baiti kun ga in ga kuma tuhumo wayar ita ma a ce ah, to yanzu ga ashe wannan maganar allan ita fatima radiyallahu ta'ala anha bata baiwa ali shi ba ali bai baiwa hasan ba hasan bai baiwa husaini ba husaini bai baiwa zainul abidin zainul abidin bai baiwa bakir bakir bai baiwa sadiq sadiq bai baiwa musa a karshe sai zama jabir ne waito musu wannan har su zo suna bin sa gida suna tambayar sa ashe ba a gidan nasu aka bada abun ba ya kamata ku gane wannan abu da aka waɗannan abubuwan duk eh, haɗe-haɗe ne da tatsuniya da aka haɗo aka gina amma da kasancewar in ana magana da waɗanda ba su da damar da za su bincika sai mutum ya ɗauka abun i haka yake ko la'allama ma rantsuwa la'alla ma iya cewa a ko mai za a yi masa a kai shi ya yadda haka yake Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan abin ne daidai daidai kuwa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙur'anin da ya zo da shi a hadisan da ya faɗi tare da sahabban da ya ilmantarwa da kuma 'ya'yan nasa da ya ilmantarwa da ya zo da shi ba maganar gadon wani abu rubutu ɓoyayye ko wata wasiya wadda ba inda za a iya nuna ta ba addini dai shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah madauki ya kashe mu akai Allah subhanahu ta'ala kuma ya shiryar da wanda bai shirya ya zo ya dawo kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da anil hamdulillahi rabbil alamin wa وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي